الفوائد جنة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا يا قوم لا هذه الفوائد جنة فتخيروا قبل الندامة وانتقوا إن بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وأجارنا من النار yan uwana ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau muna hudu da watan zulkada wata na goma sha ɗaya cikin watannin musulunci ƙaurar manzon Allah daga garin Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ashirin da tara ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori yau ma kamar kowace juma'a ga shi allah mai kowa mai komai buwayi gagara misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci namu mai albarka masjidin rahma inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama وسننه وأيامه واللفر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته للشاف لا تفتني لسونا سيو البخاري أما سننسى الجامع السيو المسند كم وانا كم كنا بيه satin da ya gabata mun ja burki ne mun dasa aya ne a ƙarshen babukan da suka yi magana a kan lokacin sallar la'asar babi na ƙarshe da muka yi magana a kan sa babu fadlu salat al'asr babi da ke magana a kan falalar sallar la'asar yau kuma za mu tafi kan wani babi da imam bukari ya raɗa masa suna babu man adraka raka'atan min al'asr qabla al-ghurubi wannan kuma shine darasinmu na hudu bayan dawowa daga hutun sallah babu man adraka raka'atan min al qabla al-ghurub babi da zai yi bayani akan ina matsayin mutumin da ya raka'a daya ta sallar la'asar gabanin rana ta faɗi shin ya yi sallar la'asar a cikin lokaci ko kuma lokacin sallar la'asar ya wuce tunda duka babuka ne da suke magana akan lokacin sallah wannan babu yana so ya gwada mana cewa lokacin sallar la'asar tun daga lokacin da inuwar mutum ta zamto ne kimaninsa har zuwa faduwar rana duk lokacin sallar la'asar ne sai dai yin sallar a farkon lokaci ya fi kamar da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatarsa kuma yana gwada mana ko da a ce mutum ya sallaci farkon salla a lokacinta sannan sauran sallar kuma bangaren ta ya sallace ta a wajen lokacinta wannan ba komai a kansa dai ya sallaci salla a cikin lokacinta قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل بن دسين قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن التميمي قال حدثنا يحيى يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة قال أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله مي غسكيا ابون غسكتا ويبو ده امنتي سقال ثبتا غليشي ياتي اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر dan ɗayan ku ya riski ko da sujjada ne تسلر الأثر قبل أن تغرب الشمس جبان الرانا تفادي فليتم صلاته يتقبا يقال تسلر سا يتكسلر سا وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح اذا ya lissi ko da sujjada ne gabanin قبل ان qabla الشمس gabanin rana ta hudu falyutimma salatahu sai ya cika sallarsa yan uwana imam al-bukhari ya mana babi da cewa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallar azhar ko a sallar la'asar ko raka'a ɗaya ta sallar asbahi gabanin rana ta faɗi ko gabanin rana ta hudu ya riski sallar la'asar ko ya riski sallar asubahi amma kuma a nan gudun sai ya kawo mana hadisin da ya ambaci sujjada wanda ya riski sujjada bai ambato mana wanda ya riski raka'a ba nan malamai suka ce abin da ake nufi sujjada a nan gudun ana nufin wanda ya riski raka'a ba wai sujjada ta jingurawa kaɗai ba wanda ya riski cikakkiyar raka saboda a cikin bukari a wannan littafi da muke karantawa gaba kaɗan imamul bukari zai kawo wannan hadisin ta hanyar abu sha'asa da ko daga abulaɗin abbas da kuma ta hanyar abu hurairah Allah shi kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce man adaraka. ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح سبو داكا abin da ake nufi da sujada a nan gurin shine wanda ya riski raka'a ba wai wanda ya riski sujjadar ko da sujjada ɗaya na'am wanda ya riski ya riski sallah in misali sallar jam'i ne eh, wanda ya riski sujjada ba za a ce ya riski sallar la'asar ba dole sai in ya riski cikakkiyar raka shi yasa imam bukari idan ku duba babu ma sai ce man adraka raka'atan sai ya kawo hadisin sajjatan saboda ma'anar sajjatan a nan gudun ai raka'atan kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi na imam bukari shi ya sama imam muslim da ya ambaci wannan hadisi a cikin sahihinsa ta hanyar harmala bayan ya kammala sai ce kala harmala ɗaya daga cikin shi hadisi ya ce inna masajjatun raka'atu abin da ake nufi da sujjada a nan gudun ai wanda ya raka sai shi kuma tambaya a nan gudun da menene mutum in ya ta na raka'a za a ce ya riski raka'a shin in ka riski sujjada ka riski raka'a ko sai ka riski ku? ko kuma sai ka riski karatu ko sai ka riski farkon raka'a farko dai babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya warware wannan lamari kai man adraka ruku'a faqad adraka rak'atan amma ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ba shi yasa malamai suka yi sabani akan da menene ake rufiyar raka'a abin da sa sai tsaye kuka ce ruku'i ba tare da kun ja in ja ba saboda wannan shine zance mafi shahara cikin zantukan malamai kuma shine abin da imam malik ya karfafa ya ambata a cikin littafin sa motsa har yanzu kuma ko yan malikiya ne saboda haka har yanzu kuna nan rike da me ma zabar ku ta malikiya da karatun ku na me na malikiya amma in ba haka ba akwai sabani tsakanin malamai wannan ya ce dole sai ka da su farkon raka wasu ka ce sai ka da riski karatu saboda ai duk wanda bai riski fatiha ba ai kaasa ba ta cika ba wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai ne saboda suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata liman lam yuqra kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام جو وتصلت دبا كرنتا متى فاتحه با tawayayyace tawayayyace tawayayyace ba ta cika ba kaga wannan ruku'i kadai shi bai samu damar fatiha ba wani kuma ce a ba maganar ruku'i ba ne ba kaɗai ai ba maganar karatu ba ne ba kaɗai ai wanda bai rufi ruku'i ba ma ba shi da wannan raka'a saboda manzon Allah ya ce la salata liman lam yuqima sulbahu wannan duka ra'ayi ne na malamai cewa babu sallah ga mutumin da bai wato kwantar da kashin bayansa a lokacin ruku'i ko lokacin mai sujjada ba kusan idan aka yi sabani kowa na kokarin kala ko dalili don ya kare abin da ke ganin shi ne daidai wasu kuma suna ganin cewa a in mutum ya rigi ya lissi sujjada ma kadai ya lissi raka'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wanda ya lissi sujjada kadai ma ya lissi sallar la'asar ko ya lissi sallar asubahi wallahu ta'ala ta'ala akwai hadisin Abu Bakra kun san labarin sa ko riwayan Abu dawuda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci ma wani sahabin da ya zo sai kalar da sahabbai suna cikin sahu sai ga idan yi a ce sai ya ƙari ko ya jona da sahu sannan ya yi kabbara to ba zai iya lissafin wannan ruku'in ba saboda haka daga can da baya kawai sai ya yi ruku'i sai ya yi ya yi ruku'insa sai ya duk ko haka da sauri-sauri ya jona a sahu daga baya manzon Allah sallallahu alaihi da ya ga abun da ya yi masa masa hirsan wala wala wala yin da kan yin da akwai hirsan wala hirsan wala ta'ud zadaka Allahu hirsan wala ta'udda Allah ya kara masa insan ganin kada su sallah wala tu'id ba sai ka sake wannan raka'a ba ba sai ka sake wannan raka'a ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da cewa riskan ruku'i kaɗai da yayi raka'arsa an karba wanda kuma ya karanta Zada Allahu hirsan wala ta'udda Allah ya ƙara ban kwaɗayin neman samun sallah neman riskar ruku'i wala ta'udda kada ka kirga ta a matsayin raka kaga gwargwadon yadda karanta hadisin gwargwadon yadda za ka ba wa wannan matsala hukunci amma dai abinda malamai suka furin jarwa zadakallahu hirsan wa lafi'i Allah ya ƙara maka kuɗin neman riskan sallah ba sai ka sake wannan raka'a ba zance mafi nagarta cikin zartukan malamai duk mutumin da ya riski ruku'i ya riski sallah duk wanda ya riski ruku'i ya riski mai sallah sai kuma wata matsala ta gaba da za mu je kanta a hadisi na gaba إمام البخاري يكفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم قال عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله قال عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء وكما قال صلى الله عليه وسلم إمام البخاري يروي عن الحديث da hanyar malaminsa abdulaziz ibn abdullah al’uwaiti shi kuma daga malaminsa ibrahim shi ne ibrahim ibn sa'adi ibn ibrahim an ibn shihabin daga ibn shihabin zuhri muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaidullah ibn shihabin zuhri shi kuma daga salimu ɗan abdullahi ɗaga abdullahi ɗan umar da abun kauna kuma a gurin abdullahi dan umar abdullahi dan umar na son wannan yaro wannan sahabi na na manzon wannan wannan tabi'i wannan ɗana shi saboda zakakurancin da kuma yanda yake kwaɗayi neman ilimi har mutane suke zargi su cewa kai ya cika san wannan ɗanata har ya musu martani yace ce kai kalumuna ne fi salimin wa alumukum wajildatu da aini wal anfi salimu kuna zargina wai ina son salimu a to ai ko ya kamata in zarga dan me bazan so salimu ba bayan kana ne amma kuna kokonto ku sani matsayinsa a gurina kamar matsayin tsokan nan ne da tsakanin idanu da hanci wacce idan an kai wa mutum duka a fuska farkon gurin yake fara ne Ana an daga babansa عبد الله بن عمر الله تكالا مسيدا أنه أخبره يا بات باري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكما يا جمن زم الله صلى الله عليه وسلم لقسيا أبو قسيتا ويقول ينا سوى إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس متى ينكو ko kimanin tsawon da kuka zauna ko kimanin tsawon al'ummata kimanin tsawon lokacin da al'ummata za ta ɗauka ko kimanin gwargwajen tsawon lokacin da al'ummata ta ɗauka tana ne tana aiki kamar wato tsakanin sallar la'asar ne zuwa sallar zuwa faɗuwar rana cewa har zuwa yanzu ba gane karatun ba amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ci gaba da mana bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ahlu tawrati tawrata fa'amilu an ba wa mutanen at-taura littafin at-taura su wane ne mutanen at-taura mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam ko mutane Yahudawa kenan fa'amilu sai suka yi aiki da akaura hatta idan kasafa nahar wannan ba wai ana maganar cewa sun yi aiki da ita rana ɗaya ne ba kasance ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi buga misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi tunda manzon Allah yana da hanyoyi da yawa da ke amfani da su wajen karantar da mutane wani lokaci tambaya za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi hukunci qala fa akhbirni an al-islam qala fa akhbirni an al-iman qala fa akhbirni an al-ihsan qala fa akhbirni an as-sa'a qala fa akhbirni an fiha. a hadisi ɗaya tambayoyi biyar aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari zai bayar kamar da ya bamu labarin ashabul ukhdud kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ashabul kahfi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin waɗanda sun kai tawassuli ko wannan uslubi ne na karantarwa uslubin labari wani lokaci kuma wani abu ne zai faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin Allah akan wannan abu wani lokaci kuma uslubin da manzon Allah yake yin amfani da shi wajen karantarwa sai ya jefa tambayar wa sahabbai sai ya nemi su ba da amsa in sun lalima sun lalima sun gagara ba da amsa sai ya ba su amsa kamar inda ya gabata mana a lokacin da muke karatun littafin ilimi kitabul ilmi a wani littafi ko ba akwai hadisin abdullahi dan umar ba inna min ash-shajari la shajaratun مثلها كمثل رجل مؤمن لا يسقط ورقها أخبروني ما هي cikin bishiyoyi akwai wata bishiyar da ganyenta baya faduwa sai take kamar tsayuwar mutum musulmi ku ba ni labarin wata bishiya ne waka an nasu fi shajar bawadi sabai su suka afka kowa na faɗin abin da zai iya tunawa na bishiyoyin ƙauye can dai ba a samu wanda ya iya cin garin ba sai manzo Allah ta hiyar nakhla ita ce dabino duk wannan ma uslubi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hakan nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da uslubin darbul amsal kwatance buga misali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwatance asali in bai saba wa qur'ani ba bai saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba laifi bane ba amma in ka ji ana an aibata kwatance ana aibata shi ne idan ya ci karo da alkur'ani ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana maganan kuma Allah ya ce annabi ya ce kai kuma kana kusance ai ka ka samu matsala ko ah, duk waɗannan tsare-tsaren idan ku duba alkur'ani mai girma ma ya amince da su a matsayin tsarin karantarwa Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah baya jin kunya ya buga misali shine kwatance a kenan buga misali dan wana malami na Abu Salim Sheikh Ja'far Mahmud Ada Ad-Dawrawi Allah masa rahama Allah ya haska da haske Allah ya mu da shi lanan kiyama aljanna ah, abin da ya rubuta a matsayin wanda da shi aka bashi shahadar samun digiri na biyu a jami'ar musulunci ta Afirka da ke Sudan shine ya da ya yi kwatance a cikinsu waɗanda suke cikin ne bukhari da waɗanda suke cikin muslim ya yi musu dirasa ya musu yi stadium ɗinsu irin dirasa adabiyya ta haliliya nahriya yan uwana kaga shi yasa zaka ji in yana kwatance kana jin sa ne zamzam shi da ya koya da kwatancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma da kake kwatance ba aya ba hadisi ina za ka kamo naka yan uwana saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buga misali wani lokaci a matsayin tsari na ya karanta da mutane sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ke cewa misalin ku da misalin al'ummomin da suka gabata tsawon lokacin da kuka ɗauka kuna aiki bai kai nasu ba yawan aikin ku bai kai nasu ba wahalar ibadar ko baka kai su ba amma sai dai Allah subhanahu wata'ala ya sa kun samu lada irin nasu da kuma koma mai sama da nasu ashe yawan aiki ba shi ke sa mutum ya sami wasu matsayi a gurin Allah ba akwai zaɓi daga Allah Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa minan nasu Allah in ya zaɓi ruwa ne ya zama kaza ba wanda ya sai masa ne don ne Allah ya zaɓi abubakar da umar da usman da ali da tsalha da zubair da sauran sabon manzon Allah su zamto mai haɓar manzon Allah ko ka yi aiki za ka iya kamo su ba za ka iya kamo su ba in ka ce ma za ka kamo su tsaya ne saboda manzon Allah ce laka subu ashabi da kowa ya zagi sahabi sahabbai nan fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wa la nasifuhum da ɗayan ku zai ciyar da imanin dutsen Udu, na zinare ba zai kai mudun masara da sahabi ciyar ba ko rabin mudu ma a shefan lati Allah subhanahu wa ta'ala yake ba wa wanda ya ga dama kaga mu al'ummar annabi Muhammadu mu ne na ƙarshen zuwa amma mu ne farkon shiga aljanna kuma mu ne biyu bisa ukun 'yan aljanna mu ne kuma fi alherin al'umma da Allah ya samarwa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas mu ne annabi mu kuma ya zamto fiyayyen annabawa shugaban 'yan adam cikin makon manzanni sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ke cewa ga shi a kwatance kwatance wato na tsari bari mu ba da lissafin kuma a ce a kwana guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke uti ahlul tawrat at-taura an bawa wato mutanen at-taura yahudawa kenan mutanen annabi Musa at-taura fa amilu hatta idan kasafa an-nahar suka yi ta aiki suka yi ta aiki suka yi ta aiki har sai da yini ya take ni tsakiya ta ce da rana ta yi rabi ajazu sai suka gajiya ko kiratan kiratan ya ka ba su ne kirati ɗaya kirati ɗaya sun ya ahalul injilin injila sai aka ba wa mutanen injila nasara ke na mutanen annabi isa injila fa'amilu ila salatul asri sai suka yi aiki tun daga farkon sallar la'asar a daga farkon sallar mai zahar. har zuwa sallar la'asa su ma sai aka ba su qiratan qirat ma'otin al alquran sai aka ba mu Ba a amilna ila zuru ash sai muka yi aiki zuwa faduwar rana daga farkon yini zuwa tsakiyar rana daga tsakiyar rana zuwa sallar la'asar daga sallar la'asar zuwa faduwar rana wani lokaci ne ya fi karanci daga sallar la'asar zuwa faduwar rana kaga lokacin mu shine karami nasu kuma shine faffada amma matsayin mu ya kala nasu me dalili zalika fadlullahi yusihi man yasha wallalar Allah ce ke bayar ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah yana da yalwar falala kuma Allah shi masani ne sanau ya fi kowa sani saboda haka da kai yi hasada in kaga Allah ya ba mu wani ne falala sai ma ka roƙa daga falalar Allah da a ce kowa zai roƙi duk abin da yake so a bashi a duniya aljanu da mutane ba zai rage komai daga taskar Allah ba ba ce abin da kan allura za ta rage in an tsoma ta a cikin teku kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa فأملنا إلى غروب غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين أما موسى wato wani قيراطين ne wata alama ce da manzon Allah sallallahu Alaihi sallama yake amfani da ita a cikin hadisai eh, danta ta gwada wani gundume mallada kamar mai zuwa cikin hadisi cewa duk wanda ya salla wa gawa za a ba shi ɗaya wanda kuma ya rakata zuwa kushewarta za a ba shi biyu abdullahi dan umar da ya ji wani hadisi ce kai lalle mun rasa dodi tun daga wannan rana ka san dole ringa matsalewa sallar gawa da kuma rakata zuwa zuwa kushewa sai aka tambayi manzon Allah a wancan hadisi cewa menene kirafi sai ce mislu jabalaini azimaini misalin dutsen uhud nan manya-manya manya-manyan duwatsu ne kai ka ce sun kai dutsen uhudu in kira ɗaya kamar dutsen uhudu kira biyu kamar ne kamar wato dutsen uhudu sau biyu in ji mazun Allah sallallahu alaihi don su karan kansu larabawa ba san wannan vocabulary din ba dan manzon Allah yana da kalmomin da ke amfani da shi dole sai an nemi ƙarin bayani ne a gurinsa وأعطيت جوامع الكلم